Bismillahir Rahmanir Rahim. Masifaffiyar ƙauna, kashi na shidda. Ya sunanka likita? A nan tsaye ce, sunana Imam Nasu Marafa. Girgiza kai babai cike da gamsuwa ya ce, Kai ɗan aljanna ne Nasir, Allah ya maka albarka, Allah ya saka da alkhairi da taimakon da ka yi mani. A zamanin nan da wuya ake samun likitoci irin ku, a wannan zamanin likita iyaka ka biya ya maka treatment, idan baka biya ba babu ruwan shi, Allah ya maka abin da kake so, ka ji Nasar. Shiru ya yi, ina kallon baba kafin a hankali ya ce, Amin na gode sa. Tashi a hankali babai ya ce, bari na baka wuri. Gada mai kai kawai ya yi. mai kai kawai ya yi, baba ya wuce ya fita. Bin bayan babai da kallo ya yi shiru kamar wanda ke tunani kafin ya furzar da iska a hankali ya jinjina da kujera tare da lumshe ido don ya gaji sosai. Buɗe kofar shi da aka aka shiga, yasa ya buɗe ido ya buɗe ido kaɗan ya kalli kofar. Wata female doctor ce mace kyakkyawan gaske doguwa tana sanye da atamfa golden da mai ɗige pink a ciki. Ta tsaya kanta da wani pink gele. Ta yana kanta da wani pink gele. Ba komai a jiki sai kuma lab coat ɗinta fari ƙal ya sha guga sai ƙamshi take bazawa. Wajen aljihu ta an rubuta Dr. Z a jiki. Mai da idon shi ya lumshe gani ita ce ƙarasowa ciki ta yi. Ta ja kujera ta zauna ta ce. Dr. Helper ko ma Dr. Charity, zan kira ka I'm here, I need help too please doctor. Ɗan yatsuna fuska ya alamu he is not to her silly talk. Murmushi ta ta ce okay joke apart Dr. Iman. I just come in na manta da abin aiki na gida kuma idan ya tsodi ya gani wallahi zan sha faɗa please Ka ara min naka kaji helper is your second name right Dr. Nice. Ta maganan tana kallon shi tana murmushi cike da tsokana. A hankali ya bude idanuwan shi kadan ya ɗan kalle ta sai kuma ya tsina fuska ya ce, Why why are you all this? inter doctors not serious? Dan murmushi ta yi, hakan ya sa ya ɗaura fuska ya ce, Ina magana kina murmushi, All right, go on fine wani a wani wurin. Da sauri cikin ƙara narkar da murya kamar za kuka ta ce, No, Ni wallahi ba da kai nake ba. Ganin ya ƙi kula ta sai ma wuyan shi da ya ciro yana sai ma wayan shi da ya ciro yana kunnawa ya sa ta ce, Ka san dai idan ya tsodi ya kama ni ba ni kaɗai zai yi seconding ba ko? Don ai ya sani dan ya sa ni a kanka ne. Ɗago kai yayi ya kalle ta bai san su bai son surutu. Idan kuma aka yi macen macen da ya taɓa gani a duniyan nan tafi fi kowa surutu is this girl. Bai ma san me yasa HOD su ya sa ta ondahin ba. Don gajeren tsaki ya ja, Steve ya ce, tashi ki ɗau abin. That drawer and get out of my office, Tinat. Biya maganar yana mata pointing drawer da ke facing person's other side of the office wall. Tashi ta a hankali wajen drawer tana ƙara yau da ya kira full name ɗinta yau. A hankali ya sanya hannunta Ta ja durowa ta buɗe ta ciro wani sabon abin aiki mai kyau blue. Ta ɗauka sannan ta maida durowa ta ajiye ta kalli ta kallai. Gani ta yi ya sake lumshe ido kamar mai bacci ya sa murya can ƙasa ta ce thank you Dr. Iman. Sannan ta ɗaga kafaɗa sai hanyar ƙofa har ta murɗa ƙofa za ta fita. Sannan ya ce Dr. Zinat da sauri ta jiyo ta ɗan buɗe manyan idanuwanta da mamakin jin ya kira ta. Folda ya miƙa mata ya ce, This is my patient, tana emergency, monitor her. I have written everything a nan idan idan time ya yi push the injection my left hand bean ɗinta. I repeat left hand. Idan any complication rise give me a call. Idan kuma condition ɗinta ya yi establishing move her to work. Zan je gida yanzu under no condition should you have this hospital. Sai kin ga dawowa na. Komai za ta yi kuka da sauri ta ce wai me na maka daga zuwa na za ka haɗa da irin wannan aikin. Yanzu har sai ka dawo zan tafi. Ina da bridal shower da zan yi attending fa by 5 pm. Ta maganar tana ɓata masa rai sosai. Ɗauke kai yayi ya shige tattara kayan shi. Tana tsaye tana gungoni lab code ya ciro ya rage daga shi sai ƙananan kaya da ke jikin shi. Ya ɗau wayan shi da ki da ɗin shi da wani folda ya zo zai wuce ya tsaya mata wani ya watsa mata wani mugun kallo. Haɗiyar magungunan ta yi tare da sunna da kanta ƙasa don ji ta yi ya cika mata ido ba za ta iya kallon shi ko ta ci da ƙorafi ba. Ya wuce ya fita ya bar ta tsaye a nan. Ta kai kusan two dukan ƙirjinta bai dawo daidai ba sannan ta samu ta buɗe ƙofar ta fito har lokacin ƙamshin shi take ji. Fita ya yi direct zuwa parking lot. Motar shi ya buɗe ya shiga, ya tada ya wuce ya tafi ya fita daga hospital din A gaban wani babban gida a GRA ya hon ko sakan biyu ba a ɗauka ba aka buɗe gate din. Ya sa kan mota ya shiga ciki. Parking ya zai fito mai gadi da ya rufe gate din ya yi kanshi da gudu ya ce an gaida likita. Babanka likita, maman ka likita, sannunka da zuwa ɗan alhajin naira, alhajin mai mutane na kowa. Cike da gajiya ya saka mai motar shi a hannu kamar zai yi kuka ya ce, Oh, I'm not in for this, you are crying Musa yau. Ga ki nan, grab my things, ka kawo min na and look my car. Ya magana tare da juya ya wuce abin shi, tsayawa mai gadin ya ya rike ƙugu, ya kai yatsan shi ɗaya a kan bakin shi yana tunani, sai kuma can ya nisa ya ce, wai da likita yake min yaren nan, ya ɗauka ni ma likitan ne yau. Me wai yake nufi? Sha ya yi ka kwashe kayan da ya baro a mota ka kai mai flat ɗin shi, sannan ka rufe mai mota. Da sauri ya juyo jin zazzaƙar murya na magana wata doguwar yarinya ce da ba za ta wuce 19 years ko 20 ba. Tana sanye da doguwar rigar atamfa, kanta ne kanta kanta tsefe ba ma a taje ba daga gani tsefa take yi. Harara mai gadin ya ɓalla mata, ita ma ɓalla mai ta ce, ƙazami kawai, da sauri ya ce wallahi sai na ɗaki da likita. Walau ta mai ta juya ta koma flat ɗinta. Ta koma flat ɗinsu shi kuma ya shiga kwashe abin da aka ce ya kwashe sannan ya wuce sannan ya yi wani flat ɗin shi kaɗai ne daban a gidan. Sallama ya tare da buɗe ƙofar ya shiga ciki. Falo ne wadatacce wadataccen gaske. Ƙalƙal sai ƙamshi yake komi na ɗakin off-white ne. Shiga ciki yayi yana kalle-kalle ya ce, na da likita akwai tsafta, ka ga ɗaki kamar na ƙara kaman na kara mai da yaji a kai na ci tsabagen ban sha'awa. Ajiye komai ya kan tebur ɗin, aje komai ya kan tebur ɗin sannan ya wuce fita yana ƙara waigen falon. Sosai ya bata lokaci so sannan ya fito yana sanye da wani short H&H and H three quarter milk color. Ya sanya wata black plain t-shirt. Wannan karan babu gilasis a kan idanuwan shi hakan ya sanya ƙara bayyanar da kyawun kyawun idanuwan shi da suke nan farare ƙal. Ƙwayan idanuwan kuma baƙaƙe ƙwal. Slippers ya saka sannan ya buɗe ƙofa ya fice. Babban flat ɗin gidan ya shiga. Wasu ‘yan mata ne su uku ne a falon suna zaune suna kallo. Suna ganin shi kowacce ta natsu a tare suka gaida shi. Ya Imam, good afternoon, welcome. Gana musu kai kawai ya wuce, how come ban ga ku fara kishin Islamiyya ba. Ƙaramar cikinsu, mai 19 years ɗin wacce aka kira da rayyana ce ta ce, “Ya today is Thursday fa?” Gaɗa kai yayi ya ce, “Oh, okay, why is me?” Kafin ma su ba amsa suka ji muryar da ta ɗan manyanta an ce, “Anya akwai ran da Imam zai iya dawowa gidan nan bai tambayi maman shi ba?” Ai ka ga abin da yasa na fi ji da kai kansu wa'yancan. Da sauri babban cikinsu wadda ake kira da Rahama ta ce, su yaran babansu ne. Dari ya yi daidai ya sauko, ya runguma hannuwansa, ya runguma hannuwanta ta kai kan cikinta ta ce, zo ka ci abinci, oya, cikin nan babu abinci cikin shi. Danin ta kai shi ta zuba mai abinci a plate sosai ya ci abincin, ya yi nak ya fara hira. A duniya nan Ami kaɗai yake hira da ita, ka gan shi a wani waje za ka ɗauka bai magana ko dariya. Ya tsina fuska ya ce, Ami wallahi na gaji da aiki at this government hospital. Na rasa me yasa dal bai so ne aiki a hospital din shi. Murmushi Ami ta ce ai duk dokta da bai aiki a federal hospital hospital bai da experience. Wata rana za ka ga abin da ya sa babanka choose that for you son. Banda haka is just the matter of time ko? Ya tsana fuska ya tashi ya miƙa hannu ya ɗau kwaf ɗin fresh juice ya ce Ammi bari na je na ɗan kwanta by five ki da ni please. six zan koma clinic. bi sai da kallo ya wuce falo. Ƙanin nashi ya kalla yadda suka ratsu suna kallo. Zeeworth ya ce, kun yi sallah? Kasa amsa su suka yi sai dai kowaccensu ta tashi a hankali gudun karya ya make su. Suka yi step da gudu, girgiza kawai kawai ya ya wuce ya fita daga flat ɗin zuwa nashi. A hankali take buɗe idanuwanta da suka yi mata nauyi sosai. Tana ɗan ya matsa fuska ganin haka yasa da sauri baba da ke zaune kan kujera gaban shi, gabanta ya ɗan yasa hannu kan kumatunta da ke wani irin laushi kamar na jarirai ya shafa tare da kai fuskan shi yana leƙa idanuwanta da take ƙoƙarin buɗewa ya ce Zara'u na Fatima Zara buɗe idanuwan gini ne babanki. Gani nan tare da ke a hankali take buɗe idanuwan ta jin muryar baba sama sama sai kuma ta buɗe idanuwan tas ta ɗaura su a kan fuskan mahaifin tana jin wani irin ciwon kai amma ba kamar na ɗazun ba da safe. Jin yanayi sama-sama yasa ta ware idanuwanta duka da kyau ta kalli inda yake. karfe ta gani da ledar ruwa kafin ta bi igiyar da kallo ta gan shi a hannunta. Wai da kalle-kalle suna wani babban ɗaki da ke ɗauke da gadajen marasa lafiya guda goma, sat ɗinta biyar opposite ɗinsu biyar. Yaya take kalle-kalle ya sa baba ce, kina asibiti ne an kwantar da ke. Juyawa ta ta kalli baba kafin ta yi magana zi da ta gama duba patient ɗin kusa da gadon Fatima ya ta ƙara so fuskanta cike da Anduri. Tana kallon Fatima da ta buɗe ido ta ce, A, ‘yar gatan babanta kin tashi? Da yake zi akwai surutu ta kalli baba ta ce, Baba Zara, unka ta farka ka bar ni na huta yanzu. Kasa Kasa na duba maka ita ko baccin lafiya take ɗazu ya fi sau ɗari. Sannan ta kalli Fatima ta ce Zara bara in faɗa miki wani abu. Babanki na son ki sosai sosai. Da ya ce haka iyaye kowa ke son su. Da yara ba sa wahala a duniyan nan. Da yara ba su wahala a duniyan ba. Duk da mun ji daɗi. Ɗan murmushi ta yi duk da ciwon kan da ke cin ta. Murmushin ya sa dimples ɗinta suka lotsa sosai da sauri ta ce au. Baba yarinyar kana da mugun kyau, jibi wani cute dimples da suka bayyana a kumatunta duk da bata da lafiya. Baba, baba kayan wani gari, baba ku ‘yan wani gari ne don Allah? Ta magana tare da juyawa ta ja karamar next bed da ke gaban Nazara ta kawo gaban gadon su kusa da baba za ta zauna don ta ji labari. Ta ji an daka mata tsawa, what do you think you are doing Dr. Z? Ba zai kaɗai ba har ba Fatima dama duka 'yan ward ɗin sai da suka ɗago kai duk suka waigo. Dr. Iman ne yana sanye da black cover, black trouser, sky blue short t-shirt. Da ya bayyana mazo ɗinsa masu manya-manya idanun nan nasa sanye da farin glass. Gashin gashin sajensa sun yi luf-luf sai uban kamshi yake zubawa. Hannun shi riƙe da lab bai riga da ya saka ba yana kallon ta babu wasa ko ɗaya kan idanuwan shi tsit kake ji ɗakin kaman bala'i ya gifta a wajen a hankali ta haɗiye miyan da ta ji ya bushe a bakinta da ƙyar ta iya ɗauke idanuwanta a kan shi ta kalli agogo sis na yamma daidai sai dai me yasa ba ta tunanin lokacin dawowan shi yayi ba take ta surutu kasa magana ta ta tsaya wajen cak nan take jin kuskus a wajen masu jinya na daman Masu jinya na yi, daman ta ishe mu sai shagin surutu, ga oganta nan sai ya shigo ya maganinta. Wasu na ƙwaƙwas suna ta ba su, ba su ganin likita mai surutu haka ba, wasu na ai kamar 'yan makaranta ce ba ta riga ta zama likitan ba. Jin ƙwaƙwas ɗin da yan waɗin yake ya haɗe fushin shi dan bai so ya dizga ta as it yanzu ma waso ambrisin balle kuma ya mata faɗa akan hakan yasa ya ce go and wait for me in my office. Da sauri ta gaɗa mai kai ta tako har zuwa inda yake, a bakin ƙofa ta wuce ta bi ta gefen shi. Ya ɗan ɗauki kusan wami sannan ya ƙaraso cikin natsuwa wurin gadon Fatima inda ya ga Zina ta tsaya alamun a nan take. Yana ƙarasawa kafin ma magana baba ya bashi hannu ya ce barka da zuwa likita. Ina yini baba ya mai jiki ta tashi da sauri baba ya kalla Da sauri baba ya kalle ta ganin idanuwanta a lumshe. Ya kira sunanta ya ce Zara'u tashi buɗe idanuwanki dokta ya zo duba ki. A ɗan hankali dokta Iman ya ce bar shi tukunna sai sai na sun mata wanka an canza mata kaya ta ci abinci sannan zan zo na duba ta. Ya kira biyu daga cikin nas ɗin waɗin ɗin ya musu magana da yaren da baba baya ji sannan ya wuce ya fita. Tara ta suka suka cire ƙarin ruwan Kasa tsayuwa ta hakan ya sa suka ɗauko kujera haka ya suka ɗauko wheelchair. Sosai take ciza lips kamar za ta yi kuka sabida yadda take jin azababban ciwon mara har suka kai ta baya Ɗaya daga cikin su ne ta dawo ta ce, ina kayan ta, baba? Da sauri ya nuna musu ‘yar karamar jakar da ya sawo mata kaya. Ɗauka ta yi ta wuce bayi da taimakonta tana bala'in jin kunya suka mata wanka. Da ruwan ɗumi suka gyara mata suka gyara ta, suka saka mata wani sabon pant da pad. Wani aikin sai nurse all have to your hospital nurse. you people rock, Allah biya ladan aikin da kuke yi, amin. To masu sauran ina ga duka nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku jin ɗauke ci gaba wannan labarin. Ni yar Hanifa nake cewa muni lafiya. goda Allah da kafan farin ciki na, dana tuna na da